Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العليم عظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صلِّ على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله Rediyo Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sa na safe zango na farko a jirin shirin da muka sabaka muku a kowace rana masu sauraro assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an wayi gari lafiya a jerin shirshiren da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na muryoyin ku masu saurare sai kuma shirin nan na muleka iran akwai mu kuma dauke da tafsirin alkur'ani mai tsarki da muka saba ka muku a dalilin wannan wata na ramadana mai alfarma kafin daga bisani mu karkar da shirin nan afirka a yau waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu ka muku da fatan kuma masu saurari za a kasance a tare da mu daga farkon su har ya zuwa har ƙarshe. jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye shiryen sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye shiryen sa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. masu sauraro sallama da fatan kuma an wayi gari lafiya hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku lale marhaban a cikin shirin namu na wannan lokaci jerin shirin da muke dauke da za su zo muku ne bayan abdullahi salihu usman katsina ya fara da karanta mana labaran duniya To da farko ga muhimman kanunsu tsohon shugaban kasar kenya moi kibaki ya mutu yana da shekaru 90 a duniya a kasar sweden kuwa an kori wata 'yar jarida daga gidan talabijin na kasa akan adawa da kowane kur'ani ministan harkokin wajen kasar iran amir hussein abdullahian ya ce iran din tana da zamar ganin an cimma yarjejeniya mai kyau a vienna tunzu kuma ga labaran da ke dake fadar shugaban kasar kenya ta fitar da sanarwa kan mutuwar tsohon shugaban kasar moi kibaki yana da shekaru 90 a duniya shugaban kasar kenya uhuru kenyatta ya bi cewa kibaki ya jagoranci fafutuka ta sanya ido akan jam'iyyar mai mulki domin ganin ta yi abin da ya dace wanda kuma a cewarsa hakan shine da taka hakanan kuma uhuru kenyatta ya ayyana makoki a fadin kasar kenya tare da sauko da tutucin kasar ƙasa-ƙasa har zuwa lokacin da za a kammala jana'izarsa wanda za a gudanar da ita a yanayi na ban girma da karramawa a matsayinsa na uban ƙasa a cewar uhuru kenyatta baki dai masanin ilimin tattalin arziki ne wanda ya sanya ƙasar kenya akan tafarki na ci gaban tattalin arziki da bunƙasar harkokin kasuwanci kamar yadda kuma rike mukamai da dama a wannan fage a ƙasar ta kenya har zuwa lokacin da ya zama shugaban ƙasa daga lokacin da aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasar kenya a shekara ta da biyu hakan ya kawo ƙarshen shekaru arba'in wanda ƙasar ta kwashe tana mulki na jam'iyya guda ɗaya wanda aka soma tun bayan da ƙasar ta samu 'yancin kai daga mulkin mallaka na turawa gidan talabijin ɗin ƙasar sweden ya kori wata 'yar jarida mai sukar siyasar cin zarafin musulmi da kuma kita alfarmar alkur'ani mai tsarki da aka yi a ƙasar bisa hujja cewa yar jaridar ta nuna rashin kishin ƙasa kamfanin dalancin labaran ikna ya nakalto daga shafin yanar gizo na aljazeera cewa mahukuntan gidan talabijin ɗin na ƙasar sweden sun yanke shawarar korar wannan yar jarida ce wadda kuma ma'aikaciya ce a wannan tasha saboda matsayarta a kan lamarin ƙona alkur'ani anton sanders daraktan bangaren labarai na tashar stv ya ce sun kammala dukkanin bincike akan wannan lamari kuma sun kai ga gano cewa wannan yar jarida ba ta kiyaye ka'idar aikinta ba wajen ɗaukar matsakaicin ra'ayi da kuma akan haka sun yanke shawarar korarta daga aiki baki ɗaya yar jaridar da ta soke rasmus paludan a lokacin da take zantawa da shi akan kona ƙur'ani da ya yi a jawabin da ya yi a birnin gothenburg na ƙasar sweden inda musulmi da dama suke rayuwa paludan ya ce zarafin addinin musulunci da kuma manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da sa tsarkaka da gangan kasashe da dama waɗanda suka haɗa da turkiyya iran haɗaɗɗe daular larabawa da saudiya tare da wasu ƙungiyoyin larabawa da na musulmi a ƙasashen duniya sun yi allah wadai da kona alkur'ani mai tsarki da aka yi a ƙasar ta sweden gwamnatin ƙasar sweden dai ta zargi 'yan ƙasashen waje da hannu a al'amuran da suka biyo baya dangane da kone-kone da kuma tashin hankali da ƙasar ta fuskanta bayan ƙwana alkur'ani mai tsarki ta jama'a masu harika da sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran falasɗina bayan gwagwarma a yankin zirin gaza sun mayar da martani da makaman roka a mazgunan yahudawa 'yan sharori zauna tashar falastin liyam ta bayar da rahoton cewa bayan harin na falasɗinawa 'yan gwagwarmaya da sa kai a daren jiya da makaman roka an ji karar sautin kararrawa a matsugunan yahudawan sahiyuniya da ke kusa da zirin gaza ita ma tashar almayadin ta ba da rahoton cewa kafofin yada labaran isra'ilan sun habarta cewa an harba makamai na roka guda biyu daga yankin zirin gaza ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan ya jaddada cewa kushaka babu iran tana da zambar ganin cewa an cimma matsaya mai kyau a shawarwarin da suke gudana a birnin vienna wannan ya zo ne a wata tattaunawa ta wayar tarho a tsakanin ministan harkokin wajen kasar ta iran da kuma babban jami'in kula da harkokin waje na kungiyar tarayyar turai joseph borrell kan halin da ake ciki a baya-bayan nan kan shawarar da ake yi a vienna da kuma sauran batutuwa da suka shafi yankin gabas ta tsakiya da ma na kasa da kasa a tattaunawar amir hussein abdullahian ya ishara da ci gaba da shawarwari kan dagewa iran takunkomai inda ce ko shakka babu a cikin shirin jamhuriyar musulunci ta iran na cimma wannan matsaya mai kyau sun gabatar da shawarwar da kuma mahanga kuma suna jiran ganin matakin da amurka da sauran bangarori za su yanke akan batun ya karar da cewa dole ne fadar white house ta yi watsi da karin bukatu da ta bijiro da su sannan kuma ta bi sahihiyar hanya wadda za ta kai ga samun mafita akan wannan batu to jama'a masu rare ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya fasara kuma karanta mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH. To yanzu kuma za mu kai ga taskar mota shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kure da kuma sake haduwa da mu. a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu sashen hausa na voa hausa da farko suna na hada ne kwamfuta mai yamma lokal gamna kebis ta najeriya a yau da yake muna a ƙarshen mako yana so in bada gaisuwa ta ta ƙarshen mako zuwa ga malam hassan barka mai gabatar da wannan shirin sai kauna ta su mai abubakar shi sarakuna kwamar ilyasu yakubu digawa kadore diga ga dan fulanin warji isa jika mai saje toro shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai gwani a lawan gama kura kano akwai husaini sabon yaro da ke jihar bauchi sanusi madattai da magarin magaran isu madattai da magaran ibrahim haruna bendera da ke nijar ba manta da muhammadu dan bari bari ba da ke yamai akwai isa abubakar tsohon mai albarka akwai shiti tahir agaris ba zan manta da abdulaziz firezi da ke da magaran ba akwai yakuba mai aski ba da raka yana kowa fatan alkhairi da fatan allah ubangiji a shi mu suna na hada ne kwamfuta mai yama dokar gamar kevistan najeriya assalamu alaikum muryar da musulunci ta iran suna na siraj haruna wanda aka sani da letoro a da magaran jamhuriyar jamhuriyar Nijar. Ina so in yi saƙon gaishe-gaishe asan barka ina ma fatan alkhairi da kai da ma'aikatan ku na radio Iran kuma ba zan manta da isu madatai sunushi garin madatai. Da zaman ta kashin wato shugaba mai Aski dukkan sa'anan da magaram jamhuriyar Nijar na faɗi dan zanguna malam na himalan raje akwai Umar ku Umar Bakin Birji da zaman ta kashin wato shugaba mai Aski dukkan sa'anan da magaram jamhuriyar Nijar agwa bakin ofitar soja bakin ofitar dukkan sa'anan da magaram jamhuriyar Nijar. Ina koma tare da Najeriya Kadoro rigakaɗan mutanen wasu tahir m tahir jan bulo kano nigeria musa hadaran asuba akwai ilyas yakuba iliya mai kanti mai shayi garkin daura akwai sumayya a tarayyar nigeria salamu alaikum gidan rediyo musulunci da kasar iran mai amurka mai magana ma su rabi na ne ke kebe daga tarayyar nigeria na sun kuma ni dama in bayyana cika shi na zaga yan uwa da abokan arziki a cikin wannan wata mai albarka da fari ne ina gani mai gabatar da wannan shirin hassan barka sannan ina gayar babban aboki na faɗa mai kwamfuta mai yama baya da haka kuma ina gaida ashirin hitila mai yamma baya da haka ina gaida ikirma isa titin boy garin jega ina gaida mata sani ilile yari kuma sani a shawara mai goro gumai kikara baya da haka kuma ina gaida ta nasu mai maganin gargajiya binin ke zai da bala kofa saba baya da haka ina gaida tsoho mai albarka a garin yamai baya da haka ina gaida shutu tahir a garin agadas ina gaida yan aura a yanzu ci baki daya ina gaida yan yan fada farare zamauri a garin agadas baki daya na gode gidan rediyo musulunci na kasar iran mai albarka mai magana mansur ali nazara birnin kebir da tarayyar najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen hausa na biyu jamhuriyar jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne maɗaɗai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar nijar kuma an dama an yi gaishe gaishe na ƙarshen mako akwai sanusi garin maɗaɗai akwai shugaba ilanu kanti da shayi garkin daura akwai lautati bakin gidan madara da magaram akwai metro mai essence bakin likitar dutse akwai nakwa mai fati bakin likitar dutse akwai mai soja mai ade da tahuni a da magaram ina gaida abdurrahman abdul a angolka da mari birnin da magaram akwai tasi unguwar tudu akwai yako mai aski ba da raka ina gaida a ɗahir zakir soyayya bulbul barma akwai babban mabande wanda yake bande ina gaida ilis crazy a zuci agadas akwai alkasim babuli ma'aharam agadas ba zaman da shi tare agadas ba an tsallaka tare najeriya an gari na kwame fati akwai hattami mai kwamfuta mai yama ina gaida su mai shi sarakuna ba zan manta da ilis yakubu digawa itis gado ba akwai isa jika mai saji kaɗuwar diga ga ɗan fulanin warji ba zan manta da tahar ɗan tahar jan bulo da dukkan mai sauraron gidan rajin wannan in dan buya ba mai nagode assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen hausa na biyo kuna ta da ibrahim haruna mai anguwa bingila buza jihar tsawa jamhuriyar nijar mazamni kasar kamaru alhamdulillah yau muna karshen mako zan yi amfani da wannan dama in mika gaishe gaishe na zuwa ga yan uwa da amina arziki Na farko ina gaida sani su mai da magaran ina gaida murtala mai shayi bakin kwastan house sokoto akwai kadora diga ga dan filanin warje akwai husaini sabon yaro dan filani akwai haddabi mai kwamfuta mai yama local government kebbi state najeriya da ƙwamnasa wato sumayya daga ƙarshe ina gaida ɗaukacin jama'ar da ke sauraron wannan tasha mai albarka na gode sashen hausa na biyo kuna tare da ibrahim haruna mai anguwa bingira buza jihar tsawa jamhuriyar niger Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a halin cikin gidan eh zan yi amfani da wannan karshen mako mika sakon gaisuwa ta zuwa ga yan uwa da amana arziki na farko ina gaida shugaban shirin Marto Mal Hassan Barka ina gaida Umar Sani a nan birnin Agats. ina gaida Ilis a nan birnin Agas abokina ne ina gaida Sanusi Madatte akwai Yusuf Madatte ina gaida shi akwai Malam Muhammad Dan Birebiri a nan birnin Niamey ina mishi fata alheri da fatan yawon cikin koshin lafiya akwai Ada mai kwamfuta tarayyar nijeriya ina mishi fata alheri akwai Letro mai a nan birnin da akwai eh, sanusi madatai a nan birnin da magana ina mashi fata alheri akwai raba mai aski a nan birnin da magana akwai yakubu badara kam ina mashi fata alheri akwai na agwa mai faci a nan birnin da magana akwai eh, ibrahim tana a da ce mishi idan daidai a nan birnin da magana eh, akwai bello a nan birnin da magana tela ne ina mashi fata alheri ku tashi lafiya kuna tare da shi tare da ganin agadis jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu radio jamhuriyar musulunci ta iran kuna tare da lawal da madan fada zikirin lati don agwa a dalili muna ƙarshen sati zan aika gaisuwa ta ga 'yan uwa na nesa da na kusa abokan arziki to ina gaida babana abdullahi wanda ake cema caji wanda yake a memuja akwai joro mai sai da isansi wanda yake a memuja ina gaida muji jirgi wanda yake a tudun agwa. akwai umaru mai shayi wanda yake a tudun agwa. akwai nahe dan zanguna wanda yake a zangunan sumagaila akwai mahara zukundi wanda yake a tudun agwa. akwai shugaba raba mai aski wanda yake a damagaram akwai badariya akwai badariya share wanda take a damagaram akwai awala gurgis da take a damagaram yana gaida duka daukacin ma'aikatan gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran gabaki dayansu kuna tare da loli dan fada zikirin latinan abuwa a tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen Hausa na biyu da radio albarka. Suna na Ashir garin City City jihar da magana a jamhuriyar Nijar. Muna godiya da dama da kuke ba mu a duk karshen mako muna gaida yan da abokan arziki. Yawa ina gaida abokina Sanusi Madattai akwai Isu Madattai akwai Abdulaziz Firezi Ingo Share Zauna akwai Sila Dan Minista akwai Na'agwa Mai Fati Bakin Hospital akwai Letoro Bakin Hospital akwai Soja Mai Adaidaita Bakin Hospital akwai Abdulaziz Firezi Ingo Share Zauna akwai Usaini Sitar Kaso kwalliya da magaran akwai usain alhaji umar akwai hassan alhaji umar akwai yakubu mai aski garin badaraka akwai tasi ungo tudu akwai abdulmana mai ramito akwai majirgi lawal dan madatta dan aguwa akwai shugaba rawa mai aski yawa da dukkanin masu sauraron mahali yanzu BOH Hausa ku dace lafiya suna na ashir garin Sidi Sidi jihar da magana a jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu BOH mai magana ni ne Yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram. A yau yana so ku ba ni dama zan gaida yan uwa da amina arziki da farko ina gaida dukkan al'umma musulmai da fatan suna azumi cikin koshin lafiya yana gaida dukkan ma'aikatan naku gabaki daya ina gaida abokina shi da tahir tasirin gwatudu isu madatai da magaram da su madatai da magaram da rabu mai haske jihar da magaram da ya lefe jihar da magaram da ashiru garin siri siri jihar da magaram gwani lawan ali gamadan da malam hassan silatan karkar da jekan magaje garin silatan karkar da dukkan yan uwa da muna arziki a duk inda suke duk mai sauraron rediyo da kowa da kowa ina gaida shi magana ni ne yakubu mai aski ba da raka a jihar da magaram ku tashi lafiya. assalamu alaikum gidan radio biyu wata hausa da farko na na tasiri unguwar tudu da magaram nijar muna godiya da dama da kuke bamu da karshen mako muke gaida yan uwa da abokan arziki to da farko na gaida isu madatte su musu madatte akwai yakubu mai aski ba da dakara ko mai shayi unguwar tudu shugaba raba mai aski na agwa mai fati letoro mai isans akwai usaini sitar kasuwar kwalliya akwai abdulaziz firezi akwai hassan alhaji umar da magaram akwai abdulrahman ado kibiya kadamari da magaram a gaida mu ne da migeman da fada irogan da magaran akwai udu mamadu jaskori akwai da ne da shirin siri tare da abokin nashi ibrahim bare na tsallaka ta agadas akwai banzema agadas akwai bukar roga akwai sit tayar agadas akwai lawa alhaji abale agadas To da wannan ne kuma muka kawo karshen shirin na wannan lokaci sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ne Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu kasance lafiya. Shirin muryoyin ko masu saurare kenan su kuma ga shirin nan na Muleka Iran. Moleka Iran. Masu saurare Assalamu alaikum. mu da haka da kuma saka da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shin yanda shin same ka muku tarihin mai wurare masu daɗan tarihi da mawaye na addini ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon buɗe ido ko neman ilimi ko neman lafiya ko kasuwanci. har ila yau muna shari kan muhimman mutuwa suka faru a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da fatan masu sukan shi tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bari a sanya mana abin da kama tanadi a bisa faifai. اینو باید یاد بگیری که تو ذهنت نقش ببنده اول آخر هیدر هیدر هیدر ساقی کوسر هیدر هیدر هیدر ای مظلوم فاتح هیدر هیدر a yau shirin namu zai kawo muku abubuwan da ke faruwa ne a kasar iran to da yake muna cikin watan ramadan mai alfarma za mu kawo muku muhimman abubuwa da al'adu da ake yi a cikin wannan wata na azumin ramadan a nan kasar iran da yake akwai al'adu da dama da yake banta da kasashe da wato yake banta da kasashe inda suke gudanar da ayyukansu ko kuwa harkokinsu na al'adu a lokacin azumin watan ramadan mai alfarma To da mun jin irin al'adun da ake gudanarwa a cikin wannan wata mai alfarma a nan ƙasar Iran na tuɓi Malam Muhammad Shafi'u wani ɗalibi mai karatun digiri na uku Malam Muhammad Shafi'u wani ɗalibi mai karatun digiri na uku a ɓangaren harshen Larabci a garin Bushahar na ƙasar Iran ina tambaye shi cewa me za ka ce game da yanayin yadda azumi yake gudana a Iran? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To dangane da yanayin yadda azumi yake gudana a kasar Iran gaskiya sai na ce ya ɗanye kama da ta fuskoki da yawa dangane da yadda yake gudanuwa a sauran ƙasashe musamman idan muka yi la'akari da harkokin mu'amala da kuma harkokin sayar da sayarwa a duk lokacin da aka ce shekara ta zagayo za a fara azumin watan ramadan a cikin ƙasar iran da kuma sauran biranenta. A musamman idan muka fuskanci idan muka dobe da yanayin gudanar da kasuwancin zamu ga ana samun ci gaba ta hanyar sauƙaƙa farashi ma'ana duk lokacin da ya kasance azumi ya zo to za ka ga kowane mai ɗan kasuwa kowane shago da suke kamfanoni suna sauƙaƙa kayansu sama da yadda ba za ka tunani ba gaskiya saboda za ka samu abubuwan da ake saida su kamar a kudaden mu na naira ɗari to za ka same su an saida su a naira hamsin ne haka ko kuma ma a ba mutum ma kyauta ma ba tare da wannan ba sangane da kuma gudanar da rayuwar mutane yadda mutane suke gudanar da rayuwarsu a ciki musamman ta fuskacin taimakekeniya za ka ga ana bi gida-gida da abincicika da fafu da kuma abincika wanda suke danyu haka wanda mutum zai iya amfani da su a cikin wannan wata ma'ana ana samun wani sauyi na tausayawa juna sosai a cikin yanayin watan ramadan kuma abin da za mu yi la'akari da shi hatta a hukumance shi ma wannan za ka ga an samu tausayawa ga ma'aikatu Daya dai za ka samu a waɗansu garuruwan akwai zafin rana haka akwai a waɗansu kuma za ka same su dai haka yanayin nasu matsakaici ne to amma diya haka an yi kuɗin kura duka ga baki ɗaya yanayin awannin da ake gudanar da ayyuka a watan ramadan shi ma an karanta shi za ka iya samun mutum ya fita tun safe karfe bakwai ya dawo irin karfe sha biyun nan ko kuma irin karfe sha ɗaya saboda an samu karanta takaita lokutan ayyuka domin dai a samu dai shi mai azumi a samu a tausaya masa ta wannan fuskacin kuma za ka ga kowa dai yana kokarin gudanar da shi wannan azumin babba da yaro tsoho da samari haka wanda inda ka ga mutum bai azumi to ta yi kawai dai cuta ce ta same shi ko irin ulcer ko kuma irin cututtuka na aiki da ake wa mutum operation wanda ba zai bar shi ya dauki lokuta bai dauki azumi ba sannan kuma su ma kansu iyaye suna ƙarfafa yaransu wajen ɗaukar azumi kamar yadda muka gani adatan a ƙasashen mu na afirka za ga yaro in bai ya kai lokacin ɗaukar azumi za a ce to idan ba zai iya ba zai a ce to ya ɗauki daga su ba? in ya tashi iyayen suka tashi za su sauri sai ce sai a ce masa ya ci abinci idan ya ci abinci ya yi sahur kenan zuwa a zuhur sai ya sha ruwa wannan ruwan kawai iyakaci shi zai sha ba zai ƙara shan wani abu ba kuma to haka haka har ya kai mustawan da zai iya jajircewa ɗaukar wannan azumin kuma mutane gaskiya suna ƙara dagiya sosai a watan ramadan dangane da ibada sallar jam'i ne halartar guraren addu'o'i ne da yawa sunan dai wanda kuma kamar yadda ni dai na gani tsawon shekaruna da ne a kasar iran cewa mutane sukan yi sukan sha ruwa ne bayan sun yi sallah magarba da isha'i nadiran ne gurare kaɗan kaɗan ne da aka samu ko kuma ga mutum ya sha ruwa da ya yi sallar magarba sai dai ko irin rihin lafiya ko kuma irin haka mutum yana gudun kar wani abu haka ya same shi ko kuma gaggawa ko kuma hanyar abin nan ana jiran shi akan wani abu ba zai samu dama yin sallar isha'i ba a lokacin to sai ya yi abin nan ɗin shi ya sha ruwan shi to wannan kuma shi ma akan zauna ne a sha ruwa tare da an gama sallah a masallatai sai a yi sallah idan aka yi sallah magarba sai a sha ruwa sannan kuma ko kuma ya kasance an yi sallah magarba da isha ya haɗu sai a zauna kuma a baje kolin abinci a ta ci haka kalolin cika marasa nauyi ba kamar munan matsalan da an sha ruwa matsalan za ka ga mutum ya samu abubuwan cika masu nauyi yana ce ba kamar suna suna da wani abincinsu da ake cewa ashed wanda shi wannan abincin ya kasance kamar mai za mu ce masa kamar fate ne haka akan yi da masara ko da shinkafa mai ruwa-ruwa da kayan gayyayyaki na marmari wanda idan mutum ya sha ruwa sai ya sha sai mutum zai fara sha da biredi da sauransu da cikuyi na nono da sauransu ga nan dai haka musamman mu kaga a can afirka muna da kayayyakin shan ruwa zobo ne koko ne haka to sunan ba suna da irin wannan zobo na abin nan da suke amfani da shi to amma dai ba irin namu ba can da mu muke amfani da shi yau to haka za a yi tun daga farkon azumi haka rayuwar mutane suke gudana har ya kasance azumi ya je ƙarshe kuma hatta masu shaguna za a ga masu restaurant sauran na sai da abinci su ma kansu ba sa fitowa da rana wanda yake a hukumace daman an hana sai da abinci a kun azumi dai masalan ba irin mutan guraren da yake na daruri ne ko marasa lafiya a tare da musu da abinci ko kuma matafiya Hey, Heydar, Heydar, Heydar, Heydar, To a gashe ka Malam Muhammad Shafi'u ɗalibi mai digiri na uku a jami'ar da ke Bushahar a nan ƙasar Iran game da gudunmuwar da ka bayar. To kuma a nan zan jalin zamun shirin ga lokacin da aka yi kawo jiki a tarbiyyar mu a na gaba domin jin ɗaukan za a nan shirya amma kafin nan a madadin wanda ba kuma na wannan mako Muhammad Shafi ni ne kanci tare ku a cikin shirin da ke cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba biyan shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. محضر غمبر هیدر دنیا آباد صدق سر هیدر عالم خاکه محضر غمبر هیدر همه امشب دست هممون رو میگیره هم روز محشر ما رو میبر هیدر ای جان دل ها علی مولا مولا شاه مردان یا علی مولا مولا ای جان دل ها علی مولا مولا شاه مردان یا علی مولا مولا برگه بندگی آزادی مو امشب کنه Tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin shirin na safe yanzu kuma ga tafsirin Alkur'ani mai tsarki. Allahumma Bismillahir Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Daga nan Radio Hausa ci Tahiran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramalana. Na wannan shekara ta 1443 Hijiriya, wato 2022 Miladiya. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki da ya karɓa mana ibadunmu gaba ɗaya. don haka yanzu sai ku gyara zama don sauraron tafsirin alkur'ani mai girma da dr abdulkadir mubarak zai gabatar maku da shi dr bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan lokaci na Ramadan yau cikin yarda Allah subhanahu wa ta'ala shi mun shigo kuma wani lokaci wanda azumin nan ya fara gangara zuwa ƙarewa. ubangiji Allah subhanahu ta'ala muke roƙo ya karbi ibadunmu a cikin wannan azumi ya sanya mu daga cikin waɗanda ya yanta su a wannan wata na Ramadan to kamar yadda muka sani ne cewa jiya cikin yadda Allah mun kawo a ƙarshen tafsiri na surata alam nashra yau za mu shiga wannan sura suratu suratu tin ita ma kamar waɗanda muka gabatar sura ce makiya wato an saukar da ita a garin makka mai albarka sannan tana ɗauke ne da ayoyi guda takwas wannan sura sura tutin ayoyinta suna magana ne akan kyawawan abubuwa da ke tattare da halittar ɗan adam da ainihin marhala-marhala ta samun kamala na shi ɗan adam ɗin da ainihin ci gabansa da kuma lokacin da ya samu wani abu na fadowa bayan ya ɗaukaka ya kai wani ƙololuwa sai kuma ya ƙasa ya faɗo ƙasa saboda wasu dalilai surar ta fara ne da yin rantsuwa wato rantsuwa wacce take cike da ma'ana mai zurfi sannan wannan sura tana ainihin ambatan wasu abubuwa da suke sa ɗan adam ya samu nasara a rayuwa sannan kuma ya samu kubuta daga cikin al'amura daga ƙarshe suran tana takidi ne akan al'amuran da suka shafi makoma wato ranar kiyama a lokacin da take nuna hukunci na Allah subhanahu wa ta'ala al wanda Allah ta'ala shine ahkamul hakimin an ruwaito hadisi daga manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam yana cewa wanda ya karanta wannan sura wato ya kasance yana yawan karanta suratul tin to Allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi lafiya sannan zai ba shi ne. matuƙar ya kasance a cikin wannan duniya wato kafin mutum ya mutu amma idan kuma ya mutu Allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi lada daidai gwargwadon adadin waɗanda suka karanta wannan sura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم من صري da Allah. daga shaidan jefaffe abin kyama. da sunan Allah mai rahama mai jin kai. والتين والزيتون وطور سينين Allah yana rantsuwa da tinu da zaitun da kuma dutsen duri sina. Da kuma wannan garin amintacce. To, kamar yadda ainihin muka fahimta a cikin wannan sura da muka saurara, Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya fara ne a farkon wannan sura da yin rantsuwa sau hudu domin ya bayyana wani al'amari mai muhimmancin gaske waɗannan rantsuwa da Allah ta'ala yi Allah ta'ala yana cewa Watin wa zaitun ubangiji yana rantsuwa da tinu da zaitun ubangiji wa ta'ala sai kuma ya ce wa sinin Shi ne rantsuwa ta uku sannan rantsuwa ta hudu sai Allah ke cewa wa hadhal baladil amin to wannan rantsuwa guda hudu da Allah subhanahu ta'ala ya yi kafin Ubangiji ya kawo mana jawabin rantsuwar idan muka duba a tinuwar zaitun waɗansu malamai suka ce ai abin da Allah yake nufi da su su ne waɗannan bishiyar tin da kuma bishiya ta zaitun da muka sani waɗanda aka san su amma masu tafsiri malaman tafsiri sun samu saɓani akan hakikatan me ake nufi da tin da zaitun din nan su ne dai 'ya'yan marmari ko kuma 'ya'yan bishiya da aka sani na zaitun da na tin din ko kuma akwai wani abu daban waɗansu suka tafi akan cewa su ɗin ne dai saboda irin abin da suke ɗauke da shi na abinci mai gina jiki da kuma abinci wanda yake mai warkarwa waɗansu kuma suka ce a'a abin da ake nufi da su waɗannan duwatsu ne wato tsaunuka waɗanda suke a ainihin garin damascus da kuma wanda suke baitul maqdis domin waɗannan gurare ne wanda suke cike da wannan al'amura na risala ɗin Allah ta'ala wato gurare ne wanda za ka iya cewa Ubangiji ta'ala ya aiko da manzanninsa da annabawansa da yawa tsakanin Damascus da kuma baitul maqdis din nan saboda haka ke cewa wannan wani abu ne wanda za a iya cewa watakila zai iya zama daidai saboda rantsuwa guda biyu da ta biyo tin da zaitun din waɗansu kuma suka ce ai a ambaci waɗannan duwatsu ko tsaunuka guda biyu da sunan tin da zaitun yana komawa ne zuwa ga wato samun bishiyu masu yawa na tin a kan waɗannan duwatsu da kuma bishiyu masu yawa na zaitun a kan waɗannan duwatsu shine Allah ta'ala ya rantsuwa da su waɗansu kuma masu tafsiri malaman tafsiri suka ce ai attin ɗin da Allah ya rantse da shi a cikin wannan sura ishara ne zuwa ga lokacin annabi adam domin Adamu da Hauwa a lokacin da suka yi wani abu wanda Allah ya hana su suka ci wannan al'amari na bishiyar da suka ci a cikin aljanna a al'aurarsu ta bayyana sai aka ce wannan warakon shajara ɗin da suka ɗauka suka rufe al'auransu ba komai suka ɗauka ba illa wato kamar ganye ne suka rufe al'auransu da shi ganye ne na bishiyar tino a cikin aljanna shi kuma zaitun aka ce ishara ne zuwa ga lokacin annabi nuhu alaihi salam domin a wannan lokacin da ruwan dufana ya zo akwai wata wato kuciya da ta zo ta taho da shi annabi nuhu wani abu na kamar ganye ne na zaitun wasu kuma suka ce a'a wani reshe ne ɗan ƙarami na zaitun ta taho da annabi nuhu annabi nuhu ta nan ne salam ya fahimci cewa lallai ƙasa ta fara bayyana ruwan dufana ya fara tsotsewa ƙasa tana shanyewa sannan yanzu ainihin tsandauri zai bayyana kenan ta hanyar da ita wannan kuciya ta zo masa da wannan reshe ɗan ƙanƙani da ta zo masa da shi na zaitun saboda haka waɗansu suka ɗauki cewa lallai reshen ainihin zaitun yana nuna alama na zaman lafiya har yau akwai wuraren da an kaje ko da wani abu ake kana ɗauka reshen zaitun kaɗan ɗaga shi sama wato kamar ka nuna a zauna lafiya kenan alama ce ta a zauna lafiya saboda wannan abun da ya faru da ainihin annabi nuhu ya tura kuciya ta zo ta taho masa da wannan alama na cewa lalle yanzu wannan ruwa na na ya fara shanyewa ƙasa tana shanye shi an samu tsandauri kenan a wannan lokacin waɗannan budun bayanai ne waɗanda za ka iya samun cewa malaman tafsiri sun yi bayani game da shi waɗansu kuma suka ce abin da ake nufi da tin a cikin wannan sura ishara ne zuwa ga masallacin annabi nuhu salam wanda ya ainihin gina shi a kan tsauni na judi wanda a nan ne jirgin ruwansa ya sauka dama shi kuma zaitun sun ce ishara ne zuwa ga baitul maqdis din nan da ke palestino ƙasar palestino to gashi nan dai amma ayan idan muka duba zahirin ayan tana nuna mana cewa lallai waɗannan 'ya'yan marmari ko 'ya'yan bishiya ne waɗanda aka san su na zaitun ɗin nan da na tinus shi ayan take nufi amma turisinin malamai suka ce abin da allah ta'ala ke nufi shine tsaunin nan na sina wannan kuma shi ma tsauni ne sananne a farfajiyar sahara wacce take sina a lokacin da za ka samu a wannan guri akwai bishiyu da yawa na zaitun waɗanda suke fitowa kuma har yanzu an ce akwai su da yawa a wannan guri ne kuma nan musa ma ya tafi munajaci da allah subhanahu wa ta'ala kuma ita kanta sina kalmar sina ɗin nan. abin da take nufi shine al-mubarak wato tana nufin abu mai albarka kenan ko kuma wani abu wanda ko kuma guri wanda yake mai yawan bishiyu ko kuma guri mai kyawu mai kyawun gaske Wannan suka ce abin da ake nufi wani ainihin tsauni ne wanda yake kusa da kufa a najaf da ke ƙasar iraki wasu kuma suka ce sinin din nan ko kuma sina duk magana ɗaya ce kuma ma'ana ɗaya suke da shi wato shine wani guri mai albarka mai yawa duk waɗannan sun zo a cikin al'amuran da aka yi ishara da su dangane da wannan bayani to Allah ta'ala da yace wa hadal baladul amin albaladul amin abin da Allah yake nufi da shi shine garin makka shine garin da a lokacin jahiliya hatta wancan lokacin ana kiransa gari amintacce wanda yake mai tsarki saboda haka kenan babu wani ko lokacin jahiliya ba wanda yake zuwa ya kawo farmaki a wannan gari na makka hatta waɗanda suke mujirmai wanda suka aikata laifuka da waɗanda suke kisan kai idan suka shigo wannan gari na maka to sun samu aminci ba wanda ya isa ya zo yi musu wani abu wannan gari a cikin musulunci kamar yadda muka sani ne gari ne wanda yake da ahamiya wato yana da muhimmancin gaske hatta za ka iya ɗaukan kamar misali in ka ɗauki abubuwan da Allah ta'ala ya haramta a lokacin hajji za ga in kana garin maka e, dabbobi ma suna cikin amana tunda an riga an haramta yin wani abu wanda ya shafi farauta an haramta lokacin da mutum yake cikin wannan gari na maka farautan nan dabbobi ne ko tsuntsaye ne babu wanda aka amince masa ya yi farauta a cikin garin makka to idan ku an haramta da dabbobi ma mutum kada ya farautar su da kuma tsuntsaye to kuma ya zai yi farautar dan adam kaga wannan shine mafi girman haramtawa to masu saurare saboda a karancin lokaci da muke da shi a nan za mu yi bankwana da ku sai kuma da yardan Allah a shirinmu na gaba. inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shiri. Kafin nan nake cewa ku zama lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Marilla yanzu kuma sai shirin nan na Afirka a yau wanda kuma shine cikamakin shirin shirin namu na wannan safiyar. Afirka a yau. masu saurare barkamu da hutawa da kuma fatan kuna nan lafiya tare da yan uwa da abokan zama sannan har ila yau barkamu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannonin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da suka shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shiri za mu taɓo batun nan ne na abubuwa guda biyar da gwamnatin amurka ta ce game da matsalolin tarayyar nigeria wanda ni awal kunya zan ja akalarsa yanzu kuma ku biyo mu domin jin abin da shirin yake kunsa da shi a kashi na biyu gwamnatin amurka ta fitar da rahotanni na shekara-shekara na ayyukan haƙƙin ɗan adam a wasu ƙasashe su har da ƙasar nigeria rahoton na shekara 2020 ya taɓa batutuwa ne game da nigeria da suka shafi matsalar tsaro rashawa da cin hanci da kuma rashin kare haƙƙin ɗan adam da fararen hula da kuma 'yan siyasa da ma'aikata domin tattauna wannan batu ne muka gayyato malam shehu sani bala shugaban kungiyar haƙƙin nan adam ta clo ta najeriya rashin jihar kanan dabo wannan gwamnati ta zo da wato kirarin cewa za ta yi maganin rashawa da cin hanci a najeriya tun lokacin da take yakin neman zaɓe me yasa gwamnati ta kasa yin wani abu ga shahara amurka tana magana a cin hanci da rashawa a kasan najeriya to dangane da tambayarka da kai na abin da ya shafi 'yan maɗugo da 'yan luwaɗi a najeriya da amerika suke magana ina ganin wannan maganar an riga an gama da ita domin an yi doka da duk wanda aka kama da auren jinsi ko wanda ya shaida auren ko wanda ya daura auren ko wanda suka yi auren tun lokacin shu mai girma shugaban kasa goodluck wannan ɗauri ne a kansu an riga an gama da wannan matsalar so zancen Amerika ta yi maganganu abin da yake da alaka da Ah, da cewa ana takura musu ko abubuwan da ya da haka wannan ba abin da ya shafe su ne ba abin da ya shafi najeriya wadda ƙasa ce mai cikakken iko mai cin gashin kanta mai yancinta wannan matsala an riga an gama da ita duk wanda aka samu ya yi ga abin da majalisu suka yi doka a kanta majalisun tarayya sun yi majalisun jiha sun yi wanda nake tunanin majalisar ƙananan hukumomi da abubuwan da ya kama da aka suke amfani da ita Zan can wannan abin a ce a yi kaza a wannan bai shafi mu ba kamar yadda a wasu kasashen su ma suke da yancin su musamman a ingila kamar yadda aka faɗa cewa baka da yancin ka soki abin da yake da alaka da gidan sarauta na ingila ko sarauniya ko abubuwan da ya kama da haka so wannan abu ne na al'adunsu wannan kuma abu ne na najeriya wanda an riga an yi wannan hukunci an gama da shi na'am To a wata magana da Amurka ta yi a kan Najeriya cewa ana cin zarafin 'yan ludu da kuma 'yan maɗigo. to wani lokaci ya fa sanya magana akan waɗannan abubuwa din suna cewa ana kyarar su ana nuna musu wato bambanci to su amerika wannan me suke so ne a yi wa lu e da maɗigo a najeriya to suke a ba su dama su dinga yin abubuwan da suke har yara su koya su masu dinga yi to dangane da abin da ya shafi free speech da ake faɗa mutum yana da yancin ya faɗa albarkacin bakin sa eh haka ne shi ma akwai doka kamar yadda aka faɗa wannan kullun tsarin albarkacin baki da ake magana akai shine cewa kana da 'yancin ka faɗi ra'ayinka duk abin da za ka faɗa lallai ya zama na cewa abin nan bai saba ma al'adun mutanen ku ba bai zama ya ci mutuncin wani mahaluki ba bai zama na cewa ya ci mutuncin wata ƙabila ba bai zama na cewa wannan maganin da ko batun da kai ko kuma maganar da kake yi ba zai tada husuma ba wanda zai jawo kashe-kashen mutane da kuma abubuwan da ya kama da haka wannan abin da ake cewa albarkacin baki kana da yancin isa sannan kuma ya kamata mu fahimta cewa akwai bambanci tsakanin abin da ake cewa albarkacin baki free speech da kuma hate speech da mummunan zance wanda zai jawo tashin hankali da fitina da kashe-kashe da abubuwan da ya kama da haka wanda irin haka ya ingiza kashe-kashen da aka yi a burundi da wasu kasashen afirka a'a muna da mutum zai faɗi abin da yake gani na eh, sukan gwamnati ne domin ta gyara akasarin tura abin da suka fi amfani da shi na abin da suke cewa kasashen su eh, free speech abu ne wanda za ka sauki mutum da bahaushe ke cewa sauke kayanka baya zama sauke maraba don yadda za a yi gyare-gyare da abubuwan da ya kawo ka. amma dai zai zama da cin fuska da cin mutum-cin mutum to akwai kotu akwai doka mutum kowa ne ya ce kaza za a kai ka kara akan kaza ba daidai ba ne ba a tabbatar ma da kai abin da doka ta ce a yi na ɗauri ko abubuwan da ya kamata a yi maka wani abu da muka magana a gaban najeriya shine kamar wato yancin faɗin albarkacin baki kasan wannan kalma ta shahara a wajen turawa wannan. wani suke kowa zai iya faɗin komai amma misali ya zama kaje ingila ba da ma ka yi magana ko kuma ka ci mutuncin sarauniya me yasa suke so su koya mana nasu al'adu ne ba mu mana da namu kwarai da gaske malam kunya ba da za a ce ba a samun nasara duk da ɗauri da kisa da abubuwan da ake wa mutanen da suke kare rajin ɗan haƙƙin ɗan adam kwarai da gaske akwai nasara nasara shine cewa eh, abin da mutane suka yi na ba daidai ba an yi da kwamitin an rubuta an ajiye an nuna wa mutanen duniya cewa ga abin da su wane suka yi ga abin da wane suka yi sannan an ɗauki abin nan an kai shi kotu ko ta zama kotun karamar hukuma ko ta zama kotun jiha ko ta zama kotun tarayya ko ta zama kotun ƙasa da ƙasa wannan zai ba wa waɗanda suke da sha'awar yin wannan abin shakku da kokonto da sake tunanin cewa idan muka yi kaza ga abin da zai samu a kanmu sannan kuma wannan zai nuna cewa idan fa muka yi kaza din nan tana iya yiwa mu ma kuma a yi mana kaza lallai akwai nasarori da aka samu na cewa da ba don wannan abubuwan ba kila ni da kai da ba wannan zancen ake ba yaƙe yaƙe ake da abubuwan da aka yi kama da haka amma duk waɗanda suka yi yaƙin nan ƙarshen yaƙin nan akan yi musu adala akalla horo na dangane da abubuwan da suka yi ko makaman da suka yi amfani da shi wanda bai dace ba akan mutane fararen hula da abubuwan da ya kama da haka ƙarshe dai shine cewa lallai akwai nasarori da ake samu kuma yau da gobe ta ƙi wasa kamar yadda hausawa suke faɗa cewa jariri ango ne Eh, wannan hoɓɓasa da ake da kariya da ake insha Allah nan da shekaru ba masu yawa ba akwai yiwuwar cewa wannan shegantakar da ake insha Allah na take aikin dan adam muna fata kuma muna addu'a za ta kawo ƙarshe insha Allah. masu raro a nan za mu kawo ƙarshen wannan shiri na afirka a yau wato kashi na biyu kenan kuma na ƙarshe har sai allah ya kai mu wani lokaci a maimakon malam shehu sani bala shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta clo ta najeriya rashin zahar kano ni kuna da shida na gabatar nake cewa sai wani jiko. masu sauraron mu da kuma hakan ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an sake lalbo mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh kama daga abdullahi salihu usman katsina da fasara kuma karanto mana labaran duniyar ni hassan barka da na tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya